Eh, duka dramomin da nake yi da hausa nake yin su kuma sai in musu fassara shi da yare-yare yanzu dai akwai wani fim ina guda da na yi wanda iya da fassara da kamar yare wajen bakwai zuwa takwas kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace makonni biyu Amurkawa za su nufi rumfunan zaɓe domin zaɓen shugaban ƙasa karo na sattin. Zaɓen da ya ɗauki hankalin mata a duk faɗin duniya kasancewa 'yar takarar jam'iyyar Democrat mace ce. Za mu ji yadda takararta ta zaburar da mata a ƙasashen Afirka. A yau, kallabinmu ta mako wata mace ce da ta yi fice a fannin rubuta labaran fina-finai da ta samu lambobin yabo da dama a ƙasashen duniya. Za ku ji kowa ce da kuma inda ta fito. ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Sai da Kamala Harris a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasa da jam'iyyar Democrat ta yi a zaben da za a gudanar ranar Talata biyar ga wannan wata na Nuwamba a nan Amurka ya ɗauki hankalin mata a ƙasashen duniya da suka ce ya ba su ƙarfin gwiwar ci gaba da fafutuka da neman wannan damar musamman a ƙasashen Afirka inda sau da dama ake fakewa da al'adu ko addini wajen tauyewa mata haƙƙi. Shirin kallabi ya karɓi bakuncin 'yan gwaggwarmaya Pastor Nagar da Dr. Zainab Ahmed domin nazarin wannan ci gaban da aka samu a Amurka da kuma darasin da mata a ƙasashen nahiyar Afirka za su iya koya daga takararta. Ga abin da suke cewa. Alhamdulillah cewa uh, Amerika ta yi abin da ba, ba safi ake ganin take yi ba. ai lokacin da aka fitar da hillary clinton ina ji da yawan mu dai mun mobilizing da addu'o'i tun da ba ba mu da kuri'a eh. mun bibiyanta har muka ga yadda take yanayin kamfen dinta na ta nuna cewa ita mace ce kuma ababen mace ce uwa ce da za ta kare muradun ababen da ya shafi mata da yara da naƙasassu da ire-irensu to cikin hukuncin ubangiji bai bata ba to wannan karan da kamala harris ha ka ganta ita ma dai da ganinta kawai ka ga shugaban kasa da yardan allah me yasa kika sai haka a jajircewanta a ababe lokacin da dubiyar da aka kawo ta yadda ta zauna ta yi biyayya ga shugaba joe biden ta tsaya ta samo mai ƙuri'u na baƙaƙen fata na mutanen jinsi ƙanana ƙananan jinsuna da suka kafa amerika yadda ta kawo mai ƙuri'u to yanzu kuma abin gashi a hannunta za ta zama mace na farko a ƙasan amerika da za ta shugabanci kin gan ta yi haka mu ma najeriya ashe muna da mun sa ran cewa mu ma za mu samu mace shugaban kasa in Allah yadda gwamnoni ma in Allah yadda a jihohi ai mun ga yan yadda binani ta yi ta dama ta aka buga da ita kiris to insha Allah mu ga nan dai zuwa <laughs> Pastor Salina din zo gare ki ya kike kallon wannan al'amari to ni ma na ji dadi dai da fitawanta sai duka shaka shaka ko za ta samu Amerika ba su warke ba da cin obama don they were shocked wai baki ya ji da obama ya ci to yanzu za ba su ba baki kawai ba a ba su mace a ina za a bata ta na gani fa wallahi trump zai ce abun nan amma <laughs> in dai a iyawa ne kila za a iya ce tana da saukin hankali ga iya eh, magana da mutane ga iya haduwa da mutane tafiya da mutane you know so abin da ni nake gani kenan amma wai a ce wai america a bata yanzu a'a amma mu najeriya fa mun isa mun isa mu fitar da president mace a to kun isa ku fitar da president mm. wani darasi kuka koya ganin cewa an taba mace daya da ta mm. nemi tsayawa takara sai da jibril ita kadai ta kada ma kanta kuri'a to in mun mun tashi yanzu mun falka a eh, da ba mu sani ba kowa yana bin ta nashi nashi muna gani kamar kara ba mu ma yan ba mu mata ma ba za mu iya ba but yanzu mun fara yarda da kanmu mun fara gani ranar mu ya zo ma iya mu tashi yanzu in mun jitu mun hada kai mu mata ma iya mu tashi mu ya ba balle su zan ma ba su gaji da kansu ba sun gaji me eh, yasa me yasa kike ganin yanzu aka tsaya za a iya ba mace nan na fada su mazan sun gaji da kansu ina suke kai mu a najeriya kin gan cin gaba kin gan cin gaba kin gan hope ma yaran mu a ba mace a gani bambanci to akwai jihohin da suke da mata mataimakan gwamnoni a hajiya zainab kin ga wani tasiri a rikonsu a sosai man ai duk inda mace take uwa ce kamar yadda na faɗa a baya tana da wannan tausayin ababen da maza za su yi gadan-gadan ita tana da wannan ta tana cewa ita mata ce ita uwa ce tana shugabanci ba wai ita kadai ba ce tana shugaban duk inda mace take tana daukan gidanta aka da jama'an um, al'umma ga baki ɗaya saboda haka za ka ga cewa dubi ka jihar kaduna deputy governor din sabida iyawanta ai an sake mai da ita gwamnoni biyu kenan take harka da su mm. ai kuma ba mu ji mummunan wani halaye gare ta ba tana jawo jama'a a hankali kin zamo mata ba har har muke ba ba mu da wannan muna ababa mu cikin nutsuwa abinda nake son faɗa kenan cikin nutsuwa mu ja hankulan mutane da sauransu sai ka ga da namiji zai watanni yana nema in mace ta je da lumana da tausasa murya da ababe kaga ta samu saboda haka kamar yadda ita yar wata ta magana ta abin ga fi sabilillah a bamu a gwada a gani za a ga cewa eh kamar misali gare ni ai na rike matsayin da har yanzu ya sakatariyar gwamnatin jiha kuma daidan gwargwado a cikin dai yanayi na dan adam kayi daidan gwargwado kayi daidan abin har yanzu mata suna cewa ai da an bayar an gwada an ga cewa an ɗanyi daidan gwargwado ya ba za a kuma ba za ka ga mata an ba su ministry ma'aikata har na kuɗi mm, wadda shi ne yake tsola ido yake abin nan a mun ga takawansu mun ga kuma abin kamar mu na sase kwamishiniyar mu ta kuɗi mace ce akwai kwamishiniya da ake kiranta mama mai shinkafa tana humanitarian ministry da aka taba da farko ke da kikiro a jihar nasara an ba mace to kusan dai ga ta nan dai duk inda iftila'i ya faru ga ta nan dai duk inda mutane suke samun tsananin rayuwa ga ta nan dai a har ma an sa mata suna mama min shinkafa sabida wannan tausayawa da ire-irensu ni dai kan ba wai ta mace you know but i like her Uh, antecedent mm. ababen da ta yi a baya da ire-irensu insha Allah. Pastor Salina Gar, mm. menene kike ganin ya kamata a yi la'akari da shi wajen zaben shugaba? Presidents abin da kin yi a baya mm-hmm. da iyawa da an gani mm. da yadda kina bin da mutane. To me yasa ba ma koyi da su in ya zo ta siyasa? Muna da namu siyasa. <laughs> <laughs> muna da namu yanayin da mun san nasu din amma ba ma son mu bi nasu din namu din ma ba mu dafa shi ya nuna ba kamar ba mu san hagu da dama mu ba kamar parties din mu ba based on ideology ba wane ne na wannan party zan bi shi gobe ya salle ya je can nima barin bi shi ko barin gudun je wani kullum suna wato babu tsari babu babu tsari so mu a Najeriya kenan a america yanzu masu masu dan fara canzawa da kamar family tradition ne for life we are republicans kakane kakane ana hando har yo amma yanzu kya fara gani wasu that are republicans suna kina magana swing state eh. kin ga da sai shift yanzu wanda da duk democrats ne ba sa jin magana yanzu kya ga republicans sun samu inroad sun shiga yeah, and vice versa on the other one. So a change is coming even in the American society concerning the politics. To me kenan zamu koya a cikin wannan tsari nasu na yanzu? To, a Nigeria. A Nigeria. da mu muna demokradiya kin ce namu demokradiyan daban ne mm, namu demokradiyan kuma mun ce su muke muke bi ah, muna bi amma ba ma bin shi ta textbook ko su ma ba sa bin ta textbook amma bai lalace kamar namu ba in fact namu zan son ce autocracy ne autocratic government ne muke bi ko plutocracy ne the government of the few rich and powerful abin da wato mulki ne na masu hannu da ne yawa ba wai government of the people for the people by the people yadda definition ce wai eh, mulkin mutane da kansu ma kansu ba abin da muke yi a Najeriya ba kenan so in muna so mu ma mu koya mu yi abin da suna yi mu fara setting up parties based on ideologies mu rage numbers na parties da muna registering for elections so that a or b or c kara baka har choices guda biyar har goma ka je ka rasa na zabe <laughs> haka shirin kallabi kuke sauraro da ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mata na ci gaba da taka rawar gani a fannin ayyukan nishadantarwa da suka hada da wake-wake da wasannin fina-finai. A yau, shirin kallabi ya karbi bakuncin wata mace da ta sami lambobin yabo a kasashen duniya domin gudunmuwa da take badawa a fannin rubuta wasanni a harshen da ta gada. Kada in kai ku da nisa. Waka aka ce a bakin mai ita tafi daɗi ga kallaba mu ta mako. Ni dai suna na Aisha maki an ahina a nan birnin da magaram a lungu alkali. Ni yar gidan Alhaji Makki ce jika alkali Malam Kidi. A nan na tasa na yi eh, firamare kuma na yi ta ne tare da hallo ina zuwan ta kuma hallo ina zuwa makaranta allo saboda ni gidanmu malamai ne. Da na ƙare firamare kuma na yi sakandare a nan sai ije na yi firamare ita a equal defi wadda yanzu ake ce ma aisa ta kwando kuma ba idin nan na je na yi lise kuran daga hallo a nan da magaramkin dai lise amadu kuran daga e eh, hallo a nan da magaramkin kuma bayan na samu bakaloriya na tahi jami'a ta abdu mumuni ta nyami inda na karanci sociology bayan na samu matrix ta a nan kuma sai na tahi kasar senegal a university gaston barge inda na yi karatun fina-finai to ya aka yi kika shiga harkar fina-finai to shi dai da na karanci sociology ai kamar harkar kula da al'umma ne to sai na nura da cewa karatun nan da na yi akwai matsaloli da yawa da muke fuskanta a cikin niger kuma eh, sai na ga kamar an wallafa littattafai da yake mutanen eh, akasarin su ba karatun su kai na nasariya ba kenan kakani eh ba su ilimin boko ba kenan kakani za a yi a karanta littattafan da ake bugawa sai na yi tunanin cewa idan na fara drama da halshenmu mu na kasar nijar kenan mutane da dama za su gane ma abubuwan da nake so in wallafa ta harkar drama haka ne sa ni kenan sai na tafi na je na yi karatun nan na drama a can kasar senegal kuma sai na fara yin fina-finai to kasar senegal ai ba sa yin hausa da kika zo nan drama na hausa kika fara yi eh duka dramomin da nake yi da hausa nake yin su kuma sai in musu su titir wato ma'ana eh, sai in fassara shi da yare-yare yanzu dai akwai wani fim ina guda da na yi wanda iya da fassara da kamar yare wajen bakwai zuwa takwas to duk wanda na yi haka nake sai in a mishi fassarar yare-yare saboda duk kasashen duniya su ma su samu su yi tunda fim ina wancan da na yi akwai wanda an yi shi da akwai shi da horon shi da turanci akwai shi da yaren shin akwai shi da yaren japan akwai shi da yaren espany kala-kala dai da sauransu mm. to haka ne nake yi inda kowa zai sani da duk duniya gabaki daya ta san abin da nake ta fahimta kuma kina iya gaya mana eh, fim na ɗinki na farko e fim ina na farko dai da na yi shi na yi shi ne lokacin da ina karatu a iftik wato shi ne ake ce ma eh, mai gara lokacin da na yi shi saboda na yi rama gare ni lokacin da na zo kun san da na tahiya mai kuma zawar ma suna son harkar kiba mm, kowanne eh, suna hangan da in suka gani suna mamakin na huto kalai-kalai wannan ya gaya mini ba wanda ba gaya mini su ce mini kahon saburo su ce mini me yake da suna kalai-kalan wake su ce mini wane ne kala-kala dai abu kai da na a can kawai sai na ce to fim ina da zan yi na karatu bari in yi shi bisa kan eh, harkar rama saboda me yasa ne haka nan dan saboda in takulo abin da ake ce ma wato gavage mata da suke shan kiba hangan da kenan shan kiba eh hangan da kenan kuma da shaye-shayen magani da suke na rariya mm. dan su samu su kiba su wani eh, zane uku da rabi su wani lafusi da sauransu saboda magunguna ne wanda suna da aibu mm. a ah, meke da suna lahiyar adama don saboda shine na yi don in ja su ta wannan bangaren to shine wannan na farko da na yi lokacin da nake karatu a iftik mm. na ga yanzu masha Allah kenan dai kin huce takaicin ki da zabar ma suke shan ki <laughs> eh yanzu na huce takaici na gaskiya saboda yanzu ai na yi kamar ukun da mm, yanzu so kin gani yanzu na huce takaici na eh, eh haka nan ne to kamar muna iya sanin eh, fina-finai nawa kika yi kawo yanzu to kawo yanzu dai na yi fina-finai biyu na lakwal daya wanda na yi a iftik na yi guda a ƙasar senegal shi ma na karatu ne na yi wanda na ƙare kenan na fanditud kuma na yi guda biyu wanda ake cema professional kenan yanzu na yi hudu mm. wannan shi ne wanda ake cema fina-finai na otar kama wanda na yi don ra'ayin kaina in mm. ga wani abu wani maudu'i ya burge ni sai in yi shi kuma akwai wanda nake yi ina yi kuma hannu ina ina yin kamar wanda ake cema kuma eh, film institutional kenan kamar in kuna da wani kamfani in muku ko talla haka ko kuma in kun yi wani aiki da kuke so a wallafa shi ma ina yi eh, kamar wasu su kiraye ki ki musu eh haka ne kamar yawa kamar su kiraye ni mu yi da wajiya da su in musu shi ma ina da to shi kamar irin wancan in ya kusa wajen 20 da wani abu da nayi mm. amma wannan dai na kaina wanda in gani dan ra'ayin kaina in dauki maudu'i da yake burge ni ko wani abu da yake ci to a kwarya ko yake ci ma jihar mu ko kasan mu a kwarya guda hudu ne nayi nayi biyu gajeren zango nayi biyu dogon zango kamar uh, su waɗannan da kika yi fina-finan nan kamar su da harshen faransancin ne ko kuma da harshen hausa ne kika yi wanda kamar ake kiran kiki din wanda ake kira na in yi ma eh, duk da yaran hausa ne nake saboda in an yi abin ai suna yin shi ne a nan nijar kuma suna so a gane ni mm. kenan shi ma da yaran hausan nake yin shi wani da zabarmanci ina yin shi kamar yaran gurin da na je in yi alal misali yan agarisa ne ai buzanci zan yi da hausa mm. in na tahidi fa barbarci za a yi a ban nijin su amma aka yi akwai wanda ake nema sai ya fassara eh mm. haka ne amma ana yi ne saboda mutane su gane dan saboda abin aka yi shi mafi yawanci ai saboda wayar da kai ne ake yi kenan muna yin shi dai a yaran mu ne nan kasar mu Niger kuma daga baya sai a fassara saboda duniya ta gani ta sani kamar a cikin irin fina-finan da kike Aisha menene kika yi mai da kai a kan shi kamar harkar matasa harkar mata harkar ilimi ko kuma wani abubuwa ne kika yi kamar karkata a kan shi to a gaskiya kowane bangare ina tabowa amma abin da na shi tabowa shine bangaren matasa da mata da bangaren abin da ya shahi tsaro kuma da bangaren abin da ya shahi ilimi mm. wannan hudun da ina tsammani in aka bincika a filmin da na yi suna da akan iya cewa suna da kashi wajen saba'in akan bisan ɗari wa'innan maudu'o'in mm. aisha kin taba zuwa shirya fana nan da ake yi na fesfako to na ta yi fesfako har sau biyu da fara na kai fim ina arbar sanfurbi eh, inda na tahi nan da shekara ina ga shekara da dama dai da na tahi to Allah bai ba mu sa abba mun samu firi amma tahiyan ma firi ce mm. kyauta ce a guri na saboda mutane da yawa suka tura daga Nijar ba su samu karbuwa ba kuma daga kasashen duniya ma sai na biyu da na koma nan da shekara uku inda na tahi na je eh, inda na samu tukucin yabo har guda uku to a wannan karan na samu kama an ɗauke ni kamar jarama eh, wadda ta iya kowa fina-finai a duka ƙasashen ecowas an bani shi wannan firkin kuma na samu kuma hannu eh, na mace wadda take gwagwarmaya bisa kan harkar tsaro shi ma an bani shi da kwanciyar hankali kuma sai na conseil de l'entente su inda suka bani abinda ake ce ma eh, mansion special ba ko kuma ba idan wannan na ma zama alkali a can kokin alal misali a bara eh, a bara alal misali an dauke ni inda na alkalanci a bisa kan film mai dogon zango mm. wannan filmin din naki arbir sanfurwi kamar iccen da ba diya ko mm. da bai ba da diya ba mm. kamar menene kike nihi da wannan arbir sanfurwi eh, to shi wannan film ne eh, wanda na yi shi bisa kan harka kamai na ɗauki rayuwai tsohuwata ce da rayuwata sai na yi saboda mi saboda ita a lokacin aihuwa allah ya mata cikawa ta je a bisa gadon likita to kuma ni kuma da na yi na samu shekaru ban samu aihuwa ba mm. to kenan kun ga zaman to kamai mu duka eh, e, mini ake cewa destin mu kamar ya gama haka mm. ya saba kadaran mu ta saba haka mm. ita ta rasu saboda aihuwa ni kuma eh, saboda rashin aihuwar da ban samu ba sai zamanto kamar akwai wani abu da ake cewa kamar mor social mm. sai kaga kamar bakka da rayuwa haka kamar yi mai kyau mm. to saboda shine sai na wallafa inda nake jan hankali bisa kan harkar rasuwa da mata suke gurin aihuwa mm. kuma da irin yadda ake cimma mata zarafi wanda Allah bai ba su aihuwa ba ko sirkai ko wasu maza da basu gane ba da basu fahimta ba ko dangin miji haka duka dai a meke suna a al'umma sukan samu matsaloli to shine sai na yi fim in nan saboda in ja hankalin mutane su gane da cewa eh, kowa da irin kadarar shi da jaruma Aisha. Ba iyakarta kenan ba, idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu ji irin gudunmuwar da Malama Aisha ke ci gaba da badawa a wannan fannin. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako Malama Aisha Maki. malama kuma mai rubuta labarin wasannin fina-finai a jamhuriyar Nijar. Da bakin namu na yau Pasto Selina Gar da Dr. Zainab Ahmed sai kuma wakilanmu da suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da kuma Tamar Abari a jamhuriyar Nijar. A madadin su duka ni alheri ke muku fata alheri.